Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir. kafin fim ya samu sai ya haɗa abubuwa da yawa a cikin wasa wato waɗanda suka taimaka wa shirin ya zo irin su producer director 'yan wasa har ma da shaidar kungiyar ta fina-finai ta duba wasu lokuta ma har da masana ilimin gyara da kushe kamar yadda yake a tsarance sai dai ba a koda yaushe ake ba hakan muhimmanci ba da farko ga wani producer wanda ya bayyana mana abubuwan da ya dace kafin samar da fim amma babu mai gyara ko kushe a ciki kamar yadda za ku ji Ah, assalamu alaikum. Sunana Ɗayyab Jibril MD kuma ni ina rubutawa ina shiryawa kuma ina ba da umarni. Eh, za ka iya gaya mana wasu fina-finan da kai? Eh, ba shakka akwai musabbabi ni ne producer na rubuta akwai mata aurena akwai irin su labarin su irin su dutse wanda na ba da umarni akwai irin su zuciya ɗaya wanda na rubuta na directing da dai sauransu. To a matsayinka na producer ga fim na an samar. To wannan fim ɗin kafin ya samu da me da me da me kai ga musabbabi nan. Hmm. Kafin wannan musabbabin ya zama fim a matsayinka na producer da me da me kata na da har ka kai wannan matsayin ya zama fim. A farko abin da producer ya kamata ya fara duba shine ya tabbatar an zo da labari mai kyau kafin ya nemo kuɗi ya zuba. Ya duba ya ga yiwuwar labarin nan na farko. sannan shin an samu a kwararre wanda zai aiwatar da labarin yadda ake so kuma shin an sa 'yan wasan da suka dace sannan kuma ya duba aikin producer ne? eh aikin producer can da shi zai sa kuɗi ba shi bane yake casting ba shi yake sa 'yan wasa ba amma ya kamata ya duba suwa da waye suka fi cancanta a sa tunda kusan shi ne jagora na aiwatar da wannan shiri so dole zai duba ya ga shin 'yan wasan sun ma dace da labarin sannan in sun dace to sai a ci gaba da sauran gudanar da ayyuka da kai ga hannun mu wajen da za a sa za a yi aiwatar da wannan shirin da kuma aikin eh, zai aikin shi ne saboda zai nemo wanda za su taya shi nemo ba kama akwai abin da muke ce ma location manager wanda shi ne producer zai wakilta shi ya je nemo mai wajaje sannan kuma zai je duba ya ga cancantan wajen har yanzu da labarin sannan sai ya zuba kuɗi wanda shine dama jagora da shi za a tafi da komai za a aiwatar da komai da sauransu shi kuma aikin shi ba wai ya tsaya a yi zo a yi fim bane kawai a gama aikin shi ne kuma akwai abin da muke ce ma post production wanda shi ne kuma zai ci gaba da tace fim din nan ya je ya nemo edita wanda zai tace fim din ko ya kai shi studio inda za a tace ya biya ya tallata shi a buga su postoci suwa har dai ya tabbatar fim din ya shiga kasuwa an yada shi to daga nan ne producer zai numfasa aikin shi ya zo sai bar maketa mm. yanzu ga fim nan ya samu musabbabi akwai lokacin da producer zai kawo kamar miliyan ɗaya ya ce zai yi fim sai kakare me yake yi in ya kakare kuɗin ya kare. to 'yan fim ne za su tallafa maka ko ku ya za yi na ku ji daɗin wannan tambaya saboda zai wuya ba ɗaiɗaiku ne suke yin budget kuma ya isa a gama komai da komai abin da ya kamata producer yi saboda gudun a samu irin wannan matsala tun farko akwai abin da ake akwai za ka ɗan bawa da kaso ƙarami ka aji kamar kana da miliyan ɗaya sai ka ƙara nawa yawwa kamar ka samu kamar ɗari biyu ka ce ta a gefe tunda baka san abin da zai je dawo ba sannan kuma in ya ƙare ɗin still duk da haka ko kuma baka da ɗari biyu to za ka iya akwai banki alal misali in kana da hanya za ka iya nemo rance ka karasa ko kuma wani zubin market sukan zo in sun ga ya danganta ana kai producer ne wanda sun san kana zuwa da fim mai kyau eh. to za su iya baka kuɗin ka karasa da ka ba sai ku zauna a tsari a ga za a yi kuɗin kowa ya dawo ana akwai abin da ake ce ma co-production za ka iya zuwa ka haɗa kai da wani yanzu ya taya ka ku yi za ku iya yin wannan tun daga farko ko kuma in ka ya ƙare zan iya zuwa malam ɗaya bince malam ɗaya kaji kaji gashi na ɗauko fim ina miliyan ɗaya ne budget amma yanzu ta ƙare kuma abin da nake da shi kenan yanzu saura kashi ishirin a gama fim ɗin nan ina so ka tallafa mun kaga kai ma sai ka zama producer sai mu haɗu ai wannan abun to a nan ne kenan producer ke zama biyu a fim eh. a sa producer a kuma sa ko producer eh haka ne gaskiya to um, malam ɗayyabu a irin wannan fim ya samu kafin ya samu ne kuke zuwa ku ce bari ku duba me za ku gyara me yayi daidai a ciki ko ku sai ya samu duk da dai yadda takwaranka ya tsaro ban ji ya ambaci inda za ku shigo ba sunana da yabo amma an fi sani yana da ɗaya finance analysis ne ko kuma in ce critics ne yanzu a harkan fim an yi abun da ba daidai ba za a ce eh abu kaza nan ba kaza ya kamata a yi wani da kaza ne da zai fi zama kaza e to a ka'ida yadda ya kamata abun ya zama ya kamata ya kasance tun daga labari ne mutum ya kawo labari yana son zai fim abun da ya kamata ya fara yi shi ne ba wai kin san an ce ana satan fasaha to ba satan fasahan ya kamata ya duba ba saƙon da zai aika ma jama'a shine abin da ya kamata ya fara duwawa. idan ya duba sai ga ciwon to wane ne da wane ne ya kamata in kai ma labari na wanda za su duba masu gaicin ya karye ko kuwa yana na a saƙon nan yana na muhallinsa idan kuma bai karye ba yana na muhallinsa shin saƙon da zan aika din nan zai ilmantar ko kuwa kawai za a nishaɗantar ne kawai wato tun daga kan dai labari tun daga kan labari haka abin ya kamata ya zama so idan aka ce yau gashi an gama an kokarin ana kokarin a kai shi a kasuwa a saida to akwai abin da ake ce ma national film and video censor board to national film and video sun saboda idan aka ce akwai yan masu kushe to kamar suna rage masa aiki ne gaskiya ba ba wai ka baya kai kai film ne ka je census ka bada kuɗi a baka certificate shine ba a'a sakon da labarin ka zai aika zai ilmantar ko ko kawai zai nishadantar ne so idan aka ce yau gashi an gama fim an kai shi wurin masu kushe suka duba suka ga cewa an ce wancan misali a ce mace mai wando wannan magana labari ne ke ku ilmantarwa akan mata masu sa wando wani irin wando ya kamata su rinka sawa misali so sai aka ce gata da mini skirt kuma al'adan ana son a nuna wani al'ada ne wanda bai kama da sa mini skirt ba eh. so aikin dan ku shine duba ya ga cewa to ai wannan an ce mace mai wando ne me kai ta sa mini skirt sai a gyara haka ne to kenan idan ana fim ba a bukatan dan kushe a location eh ya kamata ya zama akwai dan kushe gaskiya saboda in aka ce an samu dan kushe tun daga location to aiki zai gyaru gaskiya saboda ana yi yana gyara ana yi yana gyara in ma ba zai gyara ba saboda dan kushe mutum ne mai dan bakin jini gaskiya a production in ma ba zai gyara ba zai ce observation darakta zai ce menene zai ce ai abu kazan nan darakta da kaza aka yi bai kamata a ce wurin nan an bai shi fari ba ya kamata a dan sa shi abun nan da zai zama an yi decorating din shi da zai kayatar sosai so mm. in ya dauka to in director ya dauka falillahi alhamdu in bai dauka ba dai shi dai ya faɗa eh. yes in kuma dan kallo ya gani wata rana zai ce a ah, ai ko kazan nan da kazan nan akai zai ce okay to director zai ce okay eh, haka ne kuma haga an ci shi gyara mm. misali wato idan da a ce za a bi ka'ida kamar yadda ka ce hakan yana nuna cewa ba bin ka'idan ne ba a bari ku je location din ne ku duba abin da ya dace eh to gaskiya ba wai rashin bin ka'ida ba ne rashin ba zan ce rashin sanin aikin ba saboda idan aka ce ga sauran maza ya baki yawa <laughs> ba zan ce rashin sanin aikin ba ne amma inda a ce za a iya samar da ko rashin samun isassun ma'aikatan ne ko kuma irin irin mu irin mu masu kushe wanda ba kushe bane gyara ne rashin samun irin mu irin mu ne yake sa a irin samun irin waɗannan matsaloli mm. Mm. to amma kuna da wani kungiya ne da kuke dan karfafa gwiwan ai hakan ko ko kuma dai kun yi watsi da lamarin tunda kun ga kamar yadda dai na fahimta a nawa binciken ba a ma damu da wani yan kushi ba kawai dai akai wa census board ne kawai su duba eh to saboda gaskiya yawancin producers a halin da ake ciki yanzu su suna sana'a ne akwai producers da zai ce miki shi fa kuɗi ke nema ba yana tunanin sakon da zai aika wani da abin da zai ilmantar shi kawai burinsa ya saka jarinsa ya samu kuɗi da abin da zai eh, biyo baya wannan eh, su jama'a suka sani saboda jama'a abin da suke tunani wai an ce duniya a ida take to ba idan ya kamata a duba ba me ya eh, gangan jikin zai haifar kafin idan ya gani shine gaskiya wani abu da na lura da film industry ba su baiwa masu lura da gyara ko kushe a film wani mahimmanci da wuya ka ga an gama film an rubuta film analyst ko film critics gaskiya duk duniyar film industry ba a cika considering din critics ba ana kuma sawa ba na ce wai ba a sawa ne general ba amma ba a ba su consideration watan ba a ba su mahimmanci sosai sun da za ga fim goma da wahala kiga an fim biyar an sa critics wane wane ko kuma kamfani kaza critics da wahala gaskiya to inda a ce za a rinka ba mu masu yin gyara ba zan ce kushe eh, ba muhimmanci gaskiya da an gyara industry gaba daya ta duniya ma ba ta nan ba ta duniya ma gaba daya gaskiya wuya ku samar da kungiya a'a zai iya yiwuwa tunda misali misali in aka ce abu ba zai yiwu ba that is mm, ana ganin an cire rai da shi kenan gaba daya mm. to amma ko duk abin da aka cire da shi to abin ya kai karshe ya ma mutu so zai yiwu in ana son ya yiwu amma da ana hada karfi da karfi ne mm. wannan producer ya yi abu kaza ya kira 'yan kushe mm-hmm. sun duba sun ƙara inganta labarinsa da ya je sensors board kawai za a yi mashi Eh, eh, eh, introduction ne and conclusion a fara duba farko a duba tsakiya a duba ƙarshe mhm. kenan saboda an san akwai critics a cikin labarin yau an rage ma yin aiki gaskiya ne Shi ne abin da ya kamata producers masu haɗa kansu mm. directors su haɗa kansu mm. choreographers su haɗa kansu cinematographers su haɗa kansu mm. costume office designers costume designer makeup da waye waye waye industry a ce akwai kowane Eh, ma'aikaci suna da kungiya suna haɗa kansu idan suka haɗa kansu sai a ce to akwai matsala kaza critics ya za a yi to sai a jawo an san a wuri kaza akwai mutum kaza akwai wuri kaza to bari a organizing din misali so idan za a yi sai a ce to yana da kyau a yi criticizing film criticizing ba wai kashe fim ba ne mm-hmm. a'a gyara fim ne saboda me za a ce misali an abu ne aka gan aka ganshi an samu shi riga an samu shi zani an samu shi komai da mm-hmm. komai to sai a ce to a fifige ta a duba ta a gani ta cancanta da rigan nan ko bata cancanta ba in ta cancanta to a sa mata in bata cancanta ba jallabiya ya kamata a sa mata a saka mata ah, jallabiya shine shine gaskiya to mm. kai ma ya kamata ka tufa albarkacin bakinka to eh, na ji daɗin wannan bayani da yayi amma duk da haka akwai wani hanzari ba gudu ba saboda shi fim na farko farkon shi ko kuma shirin shi na farko daban shirin shi na ƙarshe daban wani zubin za ga an zo da labarin mai kyau an zauna da critics din an duba an yi waye still duk da haka idan aka yi za a samu matsaloli daga wajen wa kenan eh in kika kalli fim din mm. misali kamar na san kuna kallo maybe za ki ga saurayi da budurwa da suke taɗi za ki ce wannan wajen bai yi ba duk da cewa eh duk da cewa an sa komai din da farko ya danganta saboda shi darakta ko ya aka zo ɗauka fim darakta shi ke da magana ta ƙarshe so labari wani zubin ko ma labarin shi kanshi za a zo da shi za a fara darakta zai iya canza mai alƙibla so shi ne yawanci dama za ta ga ko za a yi biyun fim ko a su hollywood din ko a india akan yi reviewin fim din an gama sai critics sai su kalla sai su criticize su ce wannan fim ɗin ya la yanayin yadda labarin shi ga yan wasan ga director ga amma menene yawa menene production value din me shin an sa abubuwan da suka kamata yan wasan sun dace me ya performance su sun yi bajinta yadda ya kamata shi kanshi director ya yi kokari wanda ya yi cinematography ɗin. ya yi kokari ban manta akwai shi ni dai abin da nake fahimta kamar a matsayin ku na producer dai ba ku dai gamsu dai da wannan da su da rashin su duk daya eh, abin da yasa ni a matsayin na producer yawanci ba na ɗaukar critics wajen shutin saboda in ba ke yawa kamar mata da kuke cewa in hannu yawa na bata miya to mu in aka duba labari mm. aka zo darakta ya gamsu da labarin shi mhm. sai mu zuba mun ido dama fa an ce critic din nan bakin jini ne da su eh ani ba wai kai dai fito sak mutum ba wai ina kin su bane a'a da ai sana'a ce amma yawa ina koyon bayan sana'a amma idan muka ce za mu dinga tafiya da critics locations to za a daɗe ba a gama ba gwamma bari in muka gama sai mu kai musu su kalla su tace to a lokacin kuma suka kace kace da fim ɗin ya za ku eh a lokacin dama shi ai na gaya miki wannan harka da muke kamar makaranta ce in aka yi mana gyara sai mu ɗauka nan gaba amma ba a wannan ba akwai fim ɗin da na je ni har san na je na kai fim suka ce min da critics muka zauna da su masu tacewar suka ce fim ɗin nan waje kaza da waje kaza a gyara na ce to shikenan na koma na kira aktoci na ce akwai patch up akwai gyara da zamu muka je aka yi gyare-gyaren da za a kai abun nan akwai filin da na yi kuma wanda na je na zauna da critics da komai ba wanda kowa ya ce komai yayi. yi so dama shi harkar nan baka gudun gyara a cikinta mm. mu kullum burinmu dama mu samu gyara mai kyau wanda zai Kara gyara sana'anmu haka yawo to kin ji yanda abun yake da a ce suna nan da a ce ba sa nan fim da zai tafi kwarai kuwa fatan mu mu yi mu kai kasuwa a kalla a gida dama fa harka duk kuɗi dai ba wai kuɗi kawai muke duba ba mm. muna duba kuma sako saboda sako shine muhimmi ai tun farko na gaya miki na ce mu abinda muke fara duba labari in dai an samu labari mai kyau kuma sakon nan ya isa mukan duba me social message wani irin sako zaki isar mu da jama'a su gani ni tun da nake ban taɓa mara sako ba abin da nake tuciya da alfahari da shi kenan kuma abin ma da yasa nake ci gaba ke ci gaba da wannan sana'a ma kenan kullum za a kira ka daga nisan duniya mun ga fim ɗinka mun ga mata aure na mun gode mun ga eh, su zuciya ɗaya su waye so ni farin ciki na kenan dan ɗayibu a gurguje ko za ka ɗan gaya mana wasu daga cikin fim ɗin da ka dan duba ka dan gyara eh to shi dai mutunci madara ne ko mutunci ya fi kuɗi eh, aka ce maka za a yi abu a sa mutunci a ciki idan ya zube ba zai kwasu ba eh so aka ce wannan shi kuɗi yake nema misali so kowa da irin ra'ayinsa kuma ku ba za ka taɓa canza mutum ra'ayinsa ba misali amma shi gyara mai gyara an ce baya barna sai dai in ba gyaran yake ba so ni abin da nake son na ci anan nan gaskiya yana da kyau yana da kyau sosai gaskiya a rinka dubawa in an ciza a hura amma in aka ciza ba a hura ba aka haɗiye za a iya shaƙewa kuma aka shaƙen ƙila amai zai biyo baya su ba a fatan haka misali yanzu dai ka ba mu magana ne a dunkule ko da su sa ku da ka su sa ku oho amma da za su yi gyara da ya yi musu kuma ba za su rinka samun zagi a duniya ba ah. ila zagin zai dan takaita za dan takaita shi ba dai a rasa ba amma zai takaitu sosai yawa shine gaskiya kuma kuma har yanzu in na zai mana adalci mu masu shirya fina-finan hausa ya san cewa duk fim ka kalla kaf ba fim da za ka gani mai tsafta wanda ake taka tsantsan ake sa kunya irin na hausa eh, kuma saboda al'ada eh, saboda muna kullum muna la'akari da al'ada da kuma addinin mu shi yasa nake kara tutiya nake kara bugun kirji nake cewa ya je ya kalli kowane fim ba zai ga fim ɗin da aka bi taka tsantsan aka sa kunya aka sa kishin al'ada da addini irin na hausa ba gaskiya ne to um, malam ɗayabu mun dawo kanka me yasa yawancin 'yan fim da wuya ka ji sun tsaya guri ɗaya a ce wai ni producer ne ina nan a matsayin producer na mm. a'a ni director ne ina nan a matsayin director na ni dan fim ne sai ka ji an ce ai ina producing ina script writing mm. ina directing kusan ma kai ma duka duka na yi me yake kawo hakan to ba shakka wannan ba wai a nan bane kawai in ji ka duba globally maybe ila uh, ba mamaki ko a hollywood alal misali mm america ko iyayen fim kenan ma ko bollywood ta india mm -hmm. za ki ga wani za ki ga abu uku wani ma hudu ko biyar duk a fim ɗaya so wani zubin kana kamar ni yi misali da kana na fara ina rubutu ne har aka gani aka yi sha'awa in koma da littafi nake rubuta aka sha'awa rubuta screenplay na rubuta na ga zan iya kuma kawai sai na ji ina sha'awa kuma in producer to shi kenan ganin haka sai na ga ina bin abin kuma kana sa zumma kana gani yadda ake kana koya sai na koma director ba wai haɗama ba ne gaskiya akasari sha'awa ne da kuma eh, kana ganin kana koya kuma kana ganin zaka iya na son magana kamar akan takwarana da ya magana ne cewa ba wai haɗama ba ne in za ka yi producing ka yi directing ka yi choreographing ka yi editing ka yi makeup design ka yi set design eh, shi ko a harka na gidan rediyo yana da kyau a ce ka san wancan office din ka san wancan office din ƙarin kwarewa ne in ka kware kuwa za a samu sauki mm. wurin abubuwa maimakon a ce sai an nemo wani sai an nemo wani to kana da ilimin kaza zan yi muryan mace zan yi muryan budurwa zan yi muryan tsohuwa zan yi muryan saurayi zan yi muryan yaro ni ina ganin karin kwarewa ba wani matsala ba ne don mutum ɗaya ya yi aikin mutum biyar yawa ni a wuri na ba matsala ba ne ƙarin ƙwarewa ne don a ce mutum ɗaya na iya yin abubuwa da yawa to gaskiya ƙwarewa ne To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International. Ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.